na ji daɗi to balantana balantana zinariya ga shi na irin baban nan baban zinariyan nan dujan na tafiya suna bin shi abin da yake so ne kurun bini shiga fati na in baka hmm. yanzu ga fatin arnan ga muna bin su akwai wanda kai wasa da wayan da arnan ga wallahi shi ya ci mutuncin ka? eh ana bin su kowa na fama ko ba wani abu suke baka ba wani bi ma ka bi su ka bi su ka bi su ka gaji ka kare ma kwangilan a ba wani ba baka ba su ta fada da juna shi kanshi bai ishe shi ba balle baka to amma dujal yana fama su wanda suna faman su gina kansu dujal shi ba ruwan shi da wannan da ka bi shi na sha baka zinariya buhu guda a baka kaza a baka gida a baka komi kai ko baka da lafiya an iya ma a baka lafiya maluma suka ce yana ce ma sama ta yi ruwa sama ta zubo da ruwa in sama ta zubo da ruwa wurin nan a take she ce ma mai gona zan bar ruwa ya zubo kuma gonanka ya siyo.